ربنا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan'uwa musulmi masu albarka da muka tara a cikin wannan unguwa mai albarka unguwar unguwar malamai unguwar mutanen kirki mutanen addini kuma bakin kohar gidan alhaji mustapha mai argungu da sauran jama'ar da muke tare su na unguwa da kuma baki ini muna sallama ta addinin musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi Allah godiya subhanahu ta'ala da ya ba mu ikon sake haduwa wannan garka mai albarka da muka taɓa yin wa'azi a shekara bara za a ce komi wanda yake kuma ga shi bana da izinin Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon sake haduwa tare da mu da mu. da 'yan agajinmu da sauran jama'a duka muna juna fata alkhairi ‘yan uwa musulmi muna yin addu'a ga suyana wata'ala wannan unguwa Allah ya ƙara mata albarka Allah muna roƙonka wannan garka ta alajin mustapha Allah ya saka Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara makasuwancinsa albarka Allah ya shuwa iyalinsa albarka babu shakka saboda nuna ƙauna zaman tare hajji mustapha ya ce ya kamata a sake dawa garkasa a karanta littafin allah da sunan manzan allah sallallahu alaihi babu shakka ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske muna fata allah ya saka mai da alkhairi yan uwa musulmi malamin farko ko da ya gabatar da wa'azi yana dab da ya kare sai ga na iso shi ma malami na biyu ina nan ya fara sun ina nan ya kare malami na biyu ya magana akan jarrabawa babu shakka yan uwa musulmi shi mutum musulmi inda musulmi ne to maza Allah ya faɗi ya ce la ya zarar bala'ul mini fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'a maza Allah ya ce shi mu'mini bai gushewa cikin jarrabawa a cikin rayuwa ta yi shi kan shi sannan a cikin dukiyar shi kuma a cikin iyali ne har sai ya haɗu da Allah bai da laifi ko guda bai zunubi ko guda wa hadal ya dullo ala annal ibtila yukaffiru as wannan hadisi ya gwada cewa jarrabawa suna ka kankare zunubi zunubai yadda ka san ice na kakkaɓe kunnuwa ne haka jarrabawa take kakkaɓe zunubin mutum kenan dan adam ya gode ma Allah yana samun jarabawa wani hadisi manzon Allah ya ce idza arada Allahu biqaumin khairan ibtalahum idan Allah ya nemi alheri ga wasu mutane sai jarrabe su li yasma'a darruhum domin ya kaskantar da kansu ya ji kukansu Allah yana son haka saboda in sun koka Allah suke kira ka ji tsoron a waye gari ko ciwon kai ba kai ka ji tsoron a waye gari ba ka samun matsala cikin iyalinka ‘ya'yanka lahiyar matanka lahiyar sana'arka lahiyar kasuwancinka lahiyar ofis ɗinka lahiyar daji lahiyar kai wallahi kai hatara da wani idan allah na son ka za ka dina ganin ‘yan matsaloli suna faruwa kuma dama an ce a duniya la ta mu'minin duniya ba ta kiliya ga wanda a mumini inda kana da imani duniya ba ta kiliya gare ka in ba taba ka can ba ana taɓo ɗaukatan na zuma tare da shehin malami sheik muhammad bello yabo a sokoto muna gidan shi mun kame ziyara tare da malam giro allah ya ƙara musu lafiya su duka yake ba mu labari ya ce shi duniya babu abin da ake tana daga irin tahiya ya ce in yanzu ya ce tahiya zai daga nan zuwa argungu to sai ya yi jinya jinya biyu zai yi ya ce in ya tahi sai ya yi jinya sannan in ya dawo kuma sai ya jinya yace in yace zai taya daga nan zuwa Kano kahin ya tai haya babu labari yace shi ya riga ya zama haka nace sai na ke shi yace akramaka Allah ga ni'ima kuma ga jarabawa sai sai ina ni'ima take Allah ya fa haka azuci ma malam malam billahi yace shi tun da ya tashi cikin jarabawa yake Allah ya kara masa lafiya yace sakin iri daban-daban ya ta inda ya wurin abinci lahiya ta ya ce wala ba a ganin ko na rashin lahiya ya ce ciwon kai da malaria ta damu ne amma an ce asibiti daban-daban ya ce asibitin sokoto ya ce kaduna ya ce abuja ya ce india ya ce germany ya ce jidda ya ce duk inda an ka ce an ka auna ba a gan ciwo ko guda gare shi awo na kai wanga bai san iyakan wanda har wanda a ƙarshe duka-duka a yi ba ga ciwo ko guda cikin jiki ne ba amma shi ga harajin bayan lahiya ce tun da ya tahi duniya haka ne yake sai na ce aka rawakan lawa kenan ga ni'ima ga jaraba sai ce na ni'ima ta ce ne ya ni'im ni'ima ta ilimi hmm. idan Allah ya baka ilimi ya baka ni'ima kwaye daga amma jaraba kuma rashin lahiya sai iya minti tahiya zan yi da wahala ta tashi ce duk tahiya ya sai ya rashin lahiya to haka in ka diba yan uwa musulmi Allah ba zai bar mumini haka kama gode mu Allah kana cikin wa'anda za a jaraba ta sauraka wa'azin da malam yi muna gaskiya wa'azin wanda an muhallin shi kuma ya dace muna fata ubangiji Allah shi muna kariya ya samu gama lafiya yan uwa musulmi kun sani cewa muna cikin wasu kwanaki dab da mu shigo cikin wasu kwanaki masu albarka guda goma wayan suke wayannan kwanakin Allah madaukakin sarki ya yi su a cikin Qur'ani mai girma subhanahu wata'ala yace wal fajr بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يقول الله مسلمي ألا ما تقول كنسرك يكتي والفجر نارا إذا لو كسم فتوى الفجر malamai suka ce Allah ta'ala ya rantsi da abin saboda mahimmancin wannan lokacin lokacin da alfil ke bullowa lokaci ne matukan mahimmanci kwarai da gaske saboda ka sai Allah ya rantsi da wannan abu malamai suka ce duk inda kaga Allah ya rantsi da abu to abun ne ya da matukan mahimmanci kwarai da gaske na daga cikin mahimmancin ne lokaci ne kuma babu abin da Allah ya rantsu a cikin Qur'ani to da yawa kamar lokaci hmm. sai kana ganin Allah madaukakin sarki yace wa shamsi wa duhaha wa shamsi wa duhaha wal qamari wal qamari idza talaha wan nahari wan nahari idza jallaha sayati wal layli idza yaghshaha wannan ran duka daga gani Allah ya kwa lokaci ne lokaci time saboda matukar mahimmancin lokaci balarabe ya ce alwaktu ka saifi illam taqsa'uhu ka. shi lokaci kamar takobi yake in baka tare shi ba ka kama jiki kari bace shi ba balarabe zai wuce da kai shi za kana ganin mu yanzu rayuwar da muke yi dun numfashi ka sheɗa ka sheɗa, ka haɗe iska ka hit ka hisuwa ka rage ka yi kusa da kabarinka yanzu ranga da ka gana yi in ya wuce bai koma dawowa abada ya riga ya ce gugurin zai tahowa ana wayo gani mutum na ƙara kusa kabarin shi kusa ga mutuwa koyo an ka ihin mutum in yi kwana ɗaya ya kusan su kabarin shi kamar ta yata an ka mutum daga nesa an ka ce kawo da ya kawo nan sai shige kabari ne to haka ta ne shi sa Allah ta'ala ya yi rantsuwa da lokaci sama ga wuri 20 cikin ƙwa'ani mai girma yanzu ayoyin da Allah ya kawo Allah ta'ala ya ce wa shamsi na rantse da rana kowa ya san rana lokaci ne wa duhaha da hatsinta wal qamari kuma na rantse da wata idza talaha idan ya biyo mata wannan hari na rantse da yini idza jallaha idan ya haska mata kaga duk lokaci ne Allah madaukakin sarki ya sake cewa wal layli idza yaghsha bismillahir rahmanir rahim والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى الله تعالى يتي والليل نارا إذا دري إذا يغشى لغة دي للب إذا دهو سا لغة دهو يشيغو يزكون غا إن بند حسكن غا إن ذا أكشي حسكن ذا غوري يا دهو حد ما إن ذاك أغبا غني to Allah ya rantse da dare lokacin da ya duhu wannan hari kuma Allah ya ce rantse da rana yini idza tajalla idan ya haske ne ya bayyana ya haske komai sai ga katankar wanda in maka yada zai sai ga cewa wanda an yi da hankali kamar da ran misalin kare tara sai ka tona unguwar malamai kana yada da hitila haka daga yau sai wani sai wani karamin yaro sai ka jama'a ku riba ga wani suna yada da hitila sai ga cewa anya wani bai tabe hankali saboda ta riga ta waye katankar to Allah yana rantsuwa da wannan lokacin subhanahu wata'ala sake cewa wadduha bismillahir rahmanir rahim hmm. wadduha hmm. wal layli idha saja Allah ta'ala ya yace wadduha ina rantsuwa da lokacin hatsi irin karfe bakwai da rabi zuwa takwas na sahi Allah ya rantsi da wannan lokacin hatsin. rana ta yi tuwa ba ta yi zafi ba lokacin da aka yi sallar duha walha kenan ko Allah ya rantse da wani lokaci lokaci ne time Allah ta ya ce wallaili kuma ina rantsuwa da dare idan ta ja idan ya duhu kaga duka lokaci ne Allah ka rantsuwa da su subhanahu ala ya yi rantsuwa ya ce wal بسم الله الرحمن الرحيم والعصر, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allah ta'ala ya ce wal asri ina rantsuwa da lokaci ina rantsuwa da zamani wasu malamai suka ce Allah ya rantsi da lokacin la'asar saboda matukan muhimmancinsa malamai suka ce saboda lokaci ne wanda Allah ba ɗaukakin sarki ya halitta annabi Adam cikin shi lokacin la'asar shi yasa aka ce duk mutumin da yayi rantsuwa da Allah da bayan la'asar ya bani ya ci shi ya halaka shi yasa aka ce duk mutumin da ya siyo abun sai suwa ya toye rantsi da Allah bisa ƙarya akan abin nan bayan la'asar to wallahi ya halaka to saboda ka shi yasa ƴan uwa musulmi aka san mutum ya kula bayan la'asar lokacin mai muhimmanci ƙwarai da gaske shi yasa malamai ha ganin cewa ran juma'a lokacin da aka magana cewa Allah yana amsa addu'a tsakanin la'asar zuwa magariba ne time ne Allah ya rantsi da la'asar Allah ya ce lokaci subhanahu wa ta'ala ya sake rantsuwa ce fala uqsimu bi shafaqi fala uqsimu bi shafaq wal layli wa ma wasaq wal qamari idha ittasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq Allah ta'ala ya ce fala uqsimu bi shafaq ba sai na rantsi da shafaqi ba idan aka ce shafaqi jan da ke ragewa in rana ta faɗi Ka a isha'i wannan jara gani ya mashafarci mashafarci Allah ya ce ba sai na da wannan lokacin ba a shi ma time ne shi yasa wallahi mutum ina in ya shiga sai ne shiga sai ne time ɗinka ta yana yake wallahi babu sanar za a ce ake time ɗinka ya tsaya cak wallahi sai ka mutu saboda ka time naka tafiya lokaci ka tafiya lokaci ka tafiya Kullum ka kwana magabata suka ce yabna adam innama anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk ya kai adam kai ba kowa bane face kai lokaci ne kawai duk lokacin da wani yini ya tahi to sashen ka ya faɗi kamar gina ta an ka aza haka kullum sai a cire bulo guda a aji ko kuma kullum a cire bulo guda sai a jiwa da shi kullum a bambare bulo guda a yasuwa jama'a shin in ana yau da gobe yau da gobe ba hausa ya ce ɗauki guda guda bai barin kuma yana ɗauki guda wallahi ranar duk wasu sai an nemi ginin nan taka ta daga ta koyi babu da namiji da mace da yaro da babba kowane time ina da ka bugu sai ka ji masa ce wala ni ina bugun time ina ne bigi time ɗinka cikin alheri wallahi in ka bigi time ɗinka cikin mugu wallahi ka halaka to saboda ka Allah ta'ala ya yi rantsuwa da lokaci wurare daban-daban daban-daban daban a cikin Qur'ani shi yasa Allah ta'ala ya ce wal fajr ina rantsuwa da lokacin alfijir lokacin alfijir lokaci ne wanda mala'iku suke canja aiki Allah maɗaukakin sarki yakan tura mala'iku su zo ƙasa to su binciki mutane suna ina lokacin alfijir ya lokacin su bayan tayi kana can kana fara kana masallaci za su ɗauki attendance za su ɗauki list ɗin waɗanda an ka samu suna sallar su bayan illa a ta yi za a turo su mala'iku su to su canji waɗanda su suka zo lokacin asuba la'asar ta yi sai su koma wurin Allah sai Allah ya tambaye su fayasaluhum rabbuhum kaifa wajadtum ibadi sai Allah ya tambaye su ya huka samu bayina sai suka ce wajadnahum wa hum yusallun ya Allah mun samu suna sallar la'asar suna sallar subahin afwan to ya huka baro su yanzu kaifa taraktum ibadi sai ta taraknahum wa hum yusallun Allah mun bar suna suna sallah suna suna la'asar ko da mala'ika ko da mala'iku suka to da da subahin su ita kana sallah jama'a kana ganin mala'ika zai ma ƙarya kana san kana kwana ya ce ma Allah ka san kana sallah wallahi mala'ika ba zai ƙarya zai faɗi gaskiya ne kalubalen kuma su wanda ba su tashi sallar su bayan kaga mutum wai yana jin ana hayya alal sala hayya alal sala sai ya ƙara jayar zane ya ruhe wani ma sai ya buga tsunki ya ce ladanin ga ɗan rena wayo na yaran mutane wallahi ban na cinka billahi ladi duk wanda kwana bayan su bani. ana kiran su baya sai yana kwana wallahi shi ya fara wallahi sai masu jiwa sun jihe shi ka lalace ka halaka subahin sallah ce mai muhimmanci شيخ الله تعالى يتي أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله تعالى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن وَبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا Allah ta'ala ya ce aqimi salata ka tsaya sallah ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kai kai musulmi liduluki shan sau da karkatar rana daga tsakiyar sama idan azur tayi rana yamma haka dan azur tayi ka kai sallah azur ila gasqil layl har zuwa duhun dare ya shigo magriba da isha'i wa qur'an da kuma ƙur'anin alfijir shine sallar asuba kana jin masallatai ko ina qur'ani na tashi kaje wani masallaci bayan fatiha yana karatun ar-rahman allama al-qur'an wani masallaci yana karatun wa shamsi wa duhaha wani sai kaje wani limamin da ina sai ya dauko bakara kai kana san kana fara duk alherin da Allah ka karbo ka san kana fara. kai shi yasa Allah ta'ala ya rantsi da alfijir saboda muhimmancin sa shi yasa manzo Allah yake cewa إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة, isha. الفجر وصلاة الإشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظوا manzon Allah ya salla mafi nauyi ga munafukan Allah sallar subahi da sallar isha'i zamanin sabon manzon Allah ya san a gane mutum munafukin Allah kuma munafuki na kwarai subahin ba su hitowa don munafuka suna suna suna kwana ba su hitowa to kai kana son yanzu a siffanta ka da munafuka Allah eh sallar ta bayan sallah ce wanda manzon Allah yake cewa duk wanda ya samu jami'in ta Allah zai ba shi lada kamar wanda ya kama qiyamul layli tun daga bayan isha'i har zuwa subahin kamar wanda ya kwantsaye yana kwana wanda ya samu subahin cikin jami'i su ma mata in suka tayi wani lokaci suka yi sallah Allah zai ba su wannan ladan da kai jama'a wani abin da aka kai ka yadda ka tiya kama kwana kamar ka mutu daga wani kan wani bai tayi hansa gini ta lokacin su bayan wani ana ta ana salloli ko ina ana ta kira a ƙur'ani ko ina shi kuna tun ya jawo zane yana gurnani yana <laughs> wallahi ba da suke josiya ba su tsoro wallahi a'a kai malam lokacin da ya ka tashi ga kaya ana hudu ina yi bukatar kaya kayan ga da kowa bukatar ce kai kana bukatar alheri kana bukatar kuɗi kana son ka sai gida kana son kai mota kana son kai aure kana son ka sa kaya masu tsada amma lokacin da Allah ka rabu alheri ka kana fara to da ka wallahi muna kira ga jama'a su bar wasa da asuba in kayi wasa da kowace sallah wallahi su bar wasa da ita bale ma duka aka so a kiyaye su kuma yadda ƙwararri ya ce hafizu ala salawati hafizu ala salawati wa salatil mutsa wa kumu lillahi Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawat ku kiyaye kan sallolin nan guda biyar da Allah ya dora muku a zuhur la'asar magriba isha isbah ku kiyaye akan su duk da commitment suka yawa duk da sana'a ta yi zahi duk da customer suka yi ma suka yi rugutsumi ana kiran sallah ruhe shi da kana ganin saudiya daga cikin arzikin da Allah ya ba su ka ga mutum da shago zinari zube sai ka ci shi na gino shi ana kiran sallah sai ga an ruhe isbir ya akhi hatta salat ba da salata in cinikin miliyan na za ka yi ana kiran sallah sun riga sun ruhe shi da kana ganin daga cikin abin da Allah ka ba su da yaran ya cika suwar hajji hajji ya wace an ka ci an ka hajji aka gama ribar da ya samu sai ya wata shida bai buɗe shago ne ba ta isa yi ci wata shida gida ne ka hanyar sake buɗe shago so suna kiyaye salloli duk wanda ka san sana'a ta ce albarka zan kiyaye sallah amma sai ga yan kasuwan mu yanzu wani sai ga wai an tosa yanka kayan yana sallah wa shi ka waɗin malam na kasa sun yana naka ne ba yan uwa musulmi muna magana akan alfijir wallahi lokacin na mai matukan muhimmanci kwarai da gaske mutum ya wallahi kabar kwanan lokacin su bayan alara mana kai kuwa laromi da ma ba ku bayan su bayan su bayan lokacin karatun kuna kwarai ne su gaba yan uwa musulmi kwanakin guda goma da Allah ya ce wa layalin ashr kuma ina rantsuwa da dare guda goban nan malamai suka ce suna muka tankara yau tura kwana bakwai yau tura kwana bakwai ko shidda wai yau na 24 ko 23 ke rana wata yau mun shige shiga waɗannan kwanaki guda goma waɗanda Allah ka rantsuwa a kansu malamai suka ce hadisa abu da Abbas hadisa ya tabbata manzon Allah ya ce mamin ayyamin al'amalin salihu fihin a habbu ilallahi min hadil babu wasu kwanaki ayyukan alheri cikinsu ya yi soyuwa ga Allah wanda ya kawai kwanaki guda goma sai sabon suka ce walar jihadi fi sabila hada jihadi ya rasulullah mutum ya ɗauko takobi ne ta wurin yaƙi ko a kashe ko ya rayu bai kai darajar wanda ya aiki a cikin kwanaki guda goma ba manzon Allah ya ce walar jihadi fi sabila hadda jihadi saboda Allah bai kai su manzon Allah ya ce illa rajulun sai mutumin da kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min zalika bi shay sai wanda ya da dukiya sai da rayuwa ta yace wurin yaki bai dawo da komai ba shi bai dawo ba dukiya sai ba dawo ba shi ɗaya kai daraja da fallan mutum da ya aiki alhaji cikin kwanaki guda goma aiki alhaji ko da kai ruwa masallaci ne jama'a ko da kai ruwa masallaci ne ko da sharar masallaci ne ko da kai mu uwaye ziyara ne ko da sai makama 'yan uwa ne to balai azumi ciki balai yawan fili ciki balai zuwa kai hajji ciki waɗannan kwanaki balai kai umra balai kai layya balai ka taimaka wa bayan Allah cikin waɗannan kwanaki guda goma wallahi alherin da ka samu har da wanda ya ce jihadi bai hika ba amma za a ga mutane suna ɗauka kwanakin nan kamar kamar banza wani murna ma ya kai wai to ai ni ya rage mai sallah babu aiki ko ga alkhairi babu zuwa sallar jam'i cikin wayan kwanaki guda goma ana son mutum ya kama jiki wato jama'a inda duk aka ce ga faraki masu albarka ana son mutum ya kama jiki kiza kiza yana yiwa aljanna kata a cikinsu. akwai mutanen da Allah ka ba azan sabiye cikin wayannan kwanakin guda goma aljanna suna ciki akwai wanda bayan aljanna sai an mai tukunci to a duniya a kawo mai wani a jibbo mai wani arziki wanda hashi mutu bai cinyewa iyali ne hasu mutu ba su son yawa suke wa'annan kwanaki guda goma saboda Allah yana son in yi abu kai ma ka ɗauke daraja don da yawa suka ɗauka cewa ba koyi ba ne Allah ta'ala shi yasa ce, wa ta na tahsabunahu nan?" wa ta tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim Allah ta'ala yace sai ka dauki abu ba komai ba amma wurin Allah mai girma ne sai kana ganin iskomar ai ba komai ba ne alhali wurin Allah girma gare shi wayannan kwanaki guda goma a sun mutu ne sun sabo Allah wallahi ne sun sabo Allah in Allah ya ce waɗannan kwanaki ina ganin darajar ina mutunta su to kai ma ka mutunta su in ba haka ba kana shiga cikin gonar Allah abinda Allah ganin kima kana ce kana abinda haka ce wallahi kana halaka san daga cikin abinda mutum ya kamata ya yi duk wanda ka niyyar layya kada shi aski in za ka yi askinka tun rana wata jiya ka yi askinka askin gashin baki askin kai ɗiba a kai hawa askin gashin mara gashin hamata mata masu laye kitso duk su bari ki kitson ki tun kafin wannan rana ta rana ita yau ka yi kitson ki gama a ɗiba a kai hawa a yi komi ko da aka shiga cikin wa'annan kwanakin kara niyyar laye baka da wa'annan abubuwa don malamai suka ce ana sa ran nan abubuwa in ka basu alherin da ka samu sai yahi yawa ba kawa dabba ka wanka in ba ta fada kwata ba ko ta fada cikin kashi ɗaya yi mata wanka amma dai haka ɗaya ka ce bari in mata wanka ba a yi sannan bayan Allah ku sani cikin waɗannan kwanaki akwai mai azunta su gaba ɗaya guda goma guda tara akwai wanda ka fara tun da aka ce zulhijja ya tsaya ɗaya ya ɗauki azumi bai ajiyuwa sai ran jajibur sai ya ɗauki ya jabura ya ajiye sannan shi ke ya gama kai wani ma sai ya fara sallah ma sai ya sallah ya dawo sannan ya ci abinci sannan jama'a ku sani akwai layya layya sa da muhimmanci ƙwarai da gaske ka samu zuwa makka ba to kai kokari ka samu dabba ka yanka kun ga da yawa muka samu matsala nan mata sai su yi adashinsu ta kwashi adashi irin dubu ashirin dubu goma sha biyar wai ba ta iya sayan dubban sauran dubu goma ta yanka nan ta ce a ah, zuwa nan da dai akwai na bati da dai ga mai gida na yi ina rohun mu da laya kudin ba kudin laya na ba. in ki layya ki adalada ba mijinki adalada sau da ka da mata da maza da yara da manya kowa na yi yaro karami iya tara kudin sai shi laya da ala jama'a an hana ibara ce Allah sai ya ajiye mai cikin akawunti ne sai ya girma bai ci a kawar da ubanin sai ya girma sannan a bashi Allah kuma ya san biyan zai yi sannan wanda ada zarafin yanke rago biyu ka shi wa Allah kai tsaya guda ran sunna akai ka gwada wa Allah Allah ni'imar da kai min nagode ko ba gaskiya ba da yawa daga cikin mutane sai ga mutum na da zarafi na yankan rago biyu sai ya tsaya guda wani zarafin yankan rago uku sai ya tsaya ga biyu ba a so haka kai so akai ka kulle a daka rannan ka gwada mu Allah Allah ni'imar da kai min nagode ka ce ka sai rago goma ka yanke su gaba ɗaya Allah abinda kai min ga na na na na na yi sadaka ka tiya ga larabawa kai balarabe iya ta yanke raguna ba kama ma san iyakarsu ba don ya gwada mu Allah ya gode ma daga cikin ni'imomin da Allah muhimmancin shi sa Allah ta'ala ya ce layyana Allah luhumuha wala dima'uha layyana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu التقوى منكم كذلك, كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Allah maɗaukakin sarki yake cewa lanyana Allah al'umuha Allah bai cin naman layika wala dima'uha balai jininta Allah bai komi da su da namanta da jininta Allah bai komi da su walakin yana lahu taqwa minku sai da tsoron Allah da aski cikin zukatanku shine Allah ka kula da shi Ka kazalika sakharaha lakum kamar haka Allah maɗaukakin sarki ya hore wa wa'anda buyi da kuke yanka litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين to kun gani Allah ta'ala ce kamar haka Allah madaukakin sarki ya hore ku dabbobi dan ku zan Allah ya ce kai bushara ga masu ihsani masu kyautawa mm. kine wa musulmi ana son mutun ya gwada mu Allah ya gode ka sai dabba ka yanka mana haka ji damu komi kaka ce a to ni ai ban da matar za ta gyara min nama a ha ila illallah eh wai shi ya gaba wai shi ke tun da bai da mata mai gyara mai nama wai kuma ga tare da kuɗi duka dubu tattawa ya haida dubu ashirin ya taya so ko dan bozo ya kiya wallahi jama'a mutum ya shiga taitayi ne ana son mutum ya dauki abin serious ibara ta Allah serious aka fara dauka saboda in Allah ya gano ka dauki abin da muhimmanci zai buɗe ma hanyoyi da yawa na arziki Allah zai buɗe ma hanyoyi daban-daban daban-daban na arziki amma in ka walakanta abin sai ya to shikenan bari mu kyale ka Allah ya da hanyoyi na bada arziki daban-daban inda kaya suke Allah ya su iri daban-daban daban-daban ya Allah ka tausaya mana ka samu gama lafiya وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بارك الله فيك wato kun على ana هنا ina jin ayoyi kamar إن ta suka yi sau da ka alaƙa Allah ya saka da alkhairi kuma jama'a ne ya kamata mu dakata saboda dare yayi ya kamata a sallami jama'a kuma muna godiya da muka samu damar yin wa'azi lafiya kuma muka tashi lafiya Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya anshi ayyukan mu kuma abinda malamai suka faɗa muna Allah ka samu aiki da shi kuma Allah ka samu labarin wannan haduwa ta mu a jinar tashin kiyama shi ya rajin Mustafa da wannan kokarin Allah ya saka mai da alkhairi annake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh